barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na bilal bin rabah abokan marusa a birnin katsina a wannan safiya wacce ita ce da wannan yammaci wanda shi ne yammacin 25 daidai a watan ramadan 1447 wanda ya daidai da 14 ko ga watan march 2026 wannan shi ne majalisi na hudu a jerin majalisar da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana ya sa mu cika watan da alkhairi ya maimaita mana faɗin faɗaɗa idan kuma adadin mu ya zo Allah ya sa mu cika da imani na'am alaramma jiya mun tsaya inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins akwai mutane da yawa waɗanda muka halicce su saboda jahannama mana dama ɗan wuta ne me yasa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan nan ba sa fahimta abubuwa da su saboda duk iyayen da ka fahimci abu in dai zuciyarka ba ta ɗauke shi da mahimmanci ba a banza ne fa inna la ta'mal absaru Wala ta ta'mal qulubul lati fi sudur Allah subhanahu ta'ala yake cewa hum a'yunun la yusiruna biha suna da idanu amma ba sa gani da su hum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma wannan kunnan ba sa ji mai kyau da shi Allah ya ce ula'ika kal an'am waɗannan ba su da bambanci da dabbobin ni'ima in aka ce dabbobin ni'ima ana nufin raƙumi da taguwa ana nufin a tingiya da rago ana nufin sa da saniya ana nufin kajuwa da musu waɗannan su ake kira dabbobin ima Allah ya ce balhum abal sun fi taɓa cewa ma saboda su idan ya zamanto cewa makiyayi ya kira su suna zuwa waɗannan Allah ya ce rafkanan ne da jinsi aya ta gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يكتشف ولله الأسماء الحسنى Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau shine ma'anar alfusna alawar zai qula saboda ka mubala ba ce fad'uhu biha da haka in za ku yi roƙo ku roƙe shi da su a nan gudun da yace asma'ullahi husna yana nufin su ne suka fi kowanne suna daraja su ne sunaye mafi kyawu a duniya ina fatan mun gane fad'uhu biha wannan ya nuna mana ana roƙon Allah da sunayen shi saboda in mutum zai yi addu'a zai yi addu'a ne da ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya tawassuli da sunayen Allah ya razzaku urzuquni ya laqu ya laqif urzuq alayya ko kuma ya zamanto cewa ko kuma ya zamanto cewa idan ya tashi yin addu'a ya roƙi Allah ya tawassuli da aikinsa na gari kamar yadda mutanen da suka taɓa zuwa wucewa suka shiga wani suka shiga wani kogo domin su fake ya zamanto cewa wannan kogon ya rufe da su wani dutse ya zo ya rufe da su sai kowa ya ga bari ya yi tawassuli da aikinsa ɗaya ya yi tawassuli da cewa ya Allah ina da wasu iyaye guda biyu ba na fara ba su abinci sai ba na cin abinci sai idan na ba su sannan da ba iyalaina ba na cin abinci ko iyalaina su ke na fara ba iyayena wata rana na zo na tarar suna bacci ban ba su ba har da na bari su ka tashi duk da iyalaina suna tsananin bukata ɗayan ya yi tawassuli da zina da ya saboda Allah ɗayan kuma ya yi tawassuli da wani mutum wanda ya sa shi adago ya ba mutumin abin hakafinsa mutumin ya mutumin ya raina da mutumin ya raina shi kuma wanda ya dauke shi jinga ya dinga rainan abin har ya zama garke da bawa kuma duka da mutumin nan yau ta ciwo shi da ya zo aka ba shi gaba ɗaya abubuwan nan ba a nemi kola don tarbiyyar abin da ya bari ba sai Allah ya buɗe sai na uku shine ana iya tawassuli da addu'ar ɗaya daga cikin bayan Allah sunayen Allah suna da yawa ba su da iyaka me yake nuna sunayen Allah ba su da iyaka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma inni as'aluka me bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak ya Allah ina roƙonka da duk wani suna wanda ka wanda yake naka ne ka ambace shi ka ambaci kanka da shi au an zaltahu ko ka saukar da shi a cikin littafinka au an a ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka a ta'atarta au ta'atarta fi ilmi lagaibi indaka ko kuma kai ka wa kanka sanin wannan suna kaga yau daidai na gurin da ya ce a sarta bihi fi ilmi lagaibi indaka kaga wanda yana nuna cewa akwai sunan Allah wanda ba wanda ya sani idan haka ne to menene fassara inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wani fassara mun da hausa me fassara inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman ya fassara wannan Allah yana da sunaye da ta? me yasa ba mu fahimci cewa me ba mu ce iya sunaye ba na inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman yanzu idan na ce ina da dubu casa'in da ta yake nuna na me yake nuna ina ce ina da dubu casa'in da tara a ɗan kuɗa kaɗan ɗan ƙara matsuwa ne idan na ce ina da dubu casa'in da tara ma ma'anarsa in na ce ina da dubu casa'in da tara na idan na ce ina da dubu casa'in da tara baya nuna cewa iya kuɗi na ke inda an ce allah bai da wasu sunaye inda an ce sunayen allah casa'in da tara ne ku gane bambancin allah yana da sunaye casa'in da tara da kuma sunayen allah guda casa'in da tara wannan shine bambanci so idan aka ce suna Allah guda casa'in da tara ne wannan yufidul hafra yana nuna cewa iya guda casa'in da tara su na Allah amma da aka ce Allah yana da suna casa'in da tara ba nuna iya nan yake da su a sunayen Allah sun cikakku ne mana duk wani suna da aka sa wa Allah shi annabi ya sa mai ya faɗe shi ko Allah ya faɗa da kansa a Qur'ani ba yana nufin wani ya sa mai ba duk wani suna wanda Allah ya sa wa kanshi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa maka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a hadisi ta hanyar wahayi to yana nuna cewa wannan sunan ya kunshi cikakken ma'ana amma duk sunan da yake da na naƙasu Allah baya kafanta da shi baya zama sunan Allah kamar yadda ya ce wata wakar alal hanyar lalzi laye yamut kuma ka dogara ga Allah rayayi wanda baya mutuwa saboda haka duk sunan da ya kunshi na ƙasu Allah baya samar da shi a matsayin suna yanzu wa makaru wa makaru sun yi makirci wa makaralla sai masara wa makaralla na Allah ya taka musu da makirci zaka ya nuna Allah yana yin makirci amma da ita suna ne wanda ya kunshi na kasu a wasu lokuta shi sa ba daga cikin suna Allah a makirci saboda ne saboda shi makirci yana zama siffa ce mai kyau in ya zama inda mukabala abin da ake nufi da mukabala shi ne idan ya zama to a daidai gurin da ya zama ramuwa amma in dai bai zama ramuwa ba haka kawai mutum ya zama mai makirci to wannan na ƙasu ne shi yasa ba zai yi ya zama daga cikin suna Allah almakiro ba ko almustahazi'u me yin izgilanci baya zama sunan Allah saboda sunaye ne da suka kunshi na ƙasu amma za su iya zama sifa inda muƙabala idan wasu suka yi filanci, sai Allah ya saka musu da su, in wasu suka yi yaudara sai Allah ya saka musu da yaudara su, saboda a daidai na wurin yana nuna tsarafin Allah ina fatan mun gane yana daga cikin wanda ya kamata mu sani shine ba wanda yake iya raɗawa Allah suna duk sunan da ba a same shi a ƙwa'ari ko a hadisi ba to wannan sunan ba zai iya yiwuwa ya zama sunan allah ubangiji ba ina fatan mun gane akwai hadisi da ya zo na turmuzi wanda ya lissafo sunayen allah guda 99 sai da shi hadisin bai inganta ba wanda kuma shi ne ake bugawa ana tafiyarwa a kasuwa za a ga suna allah 99 ana bugawa a kalanda wasu kuma ana siyar da su ko wannan ba shi da wako waɗanda ba su inganta ba ce daga cikin waɗanda ba su inganta ba akwai arashi da inganta a matsayin sunan allah akwai albaki shi ma bai inganta a matsayin sunan allah ba ina fata mun gane da haka za mu karanto sunayen Allah guda 99 waɗanda suka inganta wanda ibn Usaimin ya tattaro su guda 99 a cikin littafinsa al-qawaidul mutla al-qawaidul mutla fi asma'illahi husna ina fatan mun gane a littafin alƙawarin musla ya tattaro su za mu fara da sunayen allah waɗanda suka zo a ƙwa'ani na ɗaya akwai allahu allahu shi ne suna mafi girma a cikin sunayen allah ba sunan da ya kai shi kuma yana daga cikin sunayen da Allah baya haɗuwa da bayansa a ciki ko a da suna kaga yana sassani da basir Allah ana iya siffanta shi da sami'un basir dan adam ma sami'un basir kamar yadda ya zo a cikin Allah ta'ala insani ko Allah ma karanta mu ji Allah ta'ala insani بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا هذا يتي ne ba Allah ba. Amma shi Allah suna ne wanda Allah shi kadan ya كدن da shi. kuma sun ce kowanne yare kai shi kowanne yare suna fata Allah saboda haka suna ne mafi girma shi yasa da yawa a ƙwar'ani wannan suna sai dai su suna a matsayin siffa mai shi إن الله سميع إن الله لطيف وكان الله غفورا kaga duk ana gurin da ko da in zo ne matsayin sufa ga Allah musamman suratul mujadala da ta zamanto kowace aya akwai sunan Allah to za ga duk inda aka faɗa Allah akwai sunayen da suke zuwa a matsayin sufa inna aziz wallahu ala shahid kaga shahid sunan Allah wani malami a Kano ya ce Allah ne mafi sani da abin da ya fara ya ce inda za a sa wa wani mutum suna Allah ba zai tafi ba zai mutu saboda darajar suna inda wani zai jaraba sa wa ɗan shi suna Allah ko arne ne shi to yaron ba zai tafi ba al'ahar shi ma suna ne da ya tabbata al'ani alamma suna ya zuwa ƙura'ani al'ahad suna ya zo suna ya zo ƙulhuwan lawa sai na ba wani guri a sani al'ala yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da suka zuwa a Qur'ani akwai al'akram, akwai al'ila, akwai al-awwal shi ma ina ga guri ɗaya zuwa Qur'ani a wace sura a sunan sunayen guda hudu dukkan su guri ɗaya suka zuwa Qur'ani wal awwal wal akhir wal zahir wal batin waɗannan sunayen guda hudu dukkan su suka bata a cikin alkur'ani wanda al'awwal ne wanda kafin shi ba wani abu al'akhir duk mutane na su mutu kawo yabqa wajhu rabbika dhul da wal ikram az shi ne wanda ba wani abu ne shi su a saman Allah da ya ta a kan alashi a saman shi ba kuma Albarku. Albarku. shi ma yana daga cikin sunayen Allah da suka inganta ya zo a ƙarshen suratun ya zo a ƙarshen suratun hashir ko albaru albaru ma yana daga cikin sunayen Allah ya zo a cikin suratun dur ko albasir wannan yana da yawa akwai akawa wannan shi ma suna ne daga cikin sunayen Allah akwai aljabba wannan ma suna ne daga cikin suna Allah wanda suka zo a suratul hashir akwai alhafiz shi ma sunan Allah ne akwai alhatif wannan ma yana daga cikin sunan Allah subhanahu wataala akwai alhatif sunan Allah ne akwai alhatiyu, innahu kana bi hafiya wannan shi ma guri ɗaya zo a Qur'ani a suratul surat mariya sannan akwai alhaqqul almubin waɗannan su ma suna Allah ne da suka tabbata a Qur'ani akwai alhakim alhakim sunan Allah ne wanda yake nuna cewa duk abin da zai akwai akwai manufa duk wani abu da ta ga Allah ya yi akwai hikimar da tuka ya yi sai zai ne amfani halittar shida shi ɗan bai hikima halittar shi A'a zai mutu kace ne don yi dayan wata mai hikimarsa ne hikimar halittar shi dan wa zai gaya mu wanda ya faɗa daidai zan ba shi kasar littafi shi ce dan shi mai hikima mai fa'idar mai amfanin halittar shaidan shin halittar shaidan akwai wani amfani a shi Allah da sadaka ba ya ce gobe zai ci kalau ku yana wani mai ba a wuta a a ya ce zama yi kuma ba ke to ne to ko da duwatsu ma ba ana yi ba ina fatan mun gane ba ana yi ma da duwatsu ba ku duwan nasu hujja hujja ya za a cikin iya zama hujja yana da iska na Ina so mutane su dinga yin istighfari haka ma wa karasa me hikimar da ta sa ai hanyar shi dan ba istighfari tunda ko ba shi da za ka istighfari amma daga cikin hikima halittar shekar kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa shi bawul ne in kuka duba littafin mu na manufofin shari'a musulunci ina nan a wajen mun faɗa haka shine daga ciki shine shi ma shaitan yana da amfani ta amfanin su shine yanzu in za ka shiga ban ɗaki za ka nemi tsari kuma za ka samu lada in ka zo bacci za ka karanta sa'atul kursi don neman tsari da shaitan kuma za ka samu lada yana daga cikin sunayen Allah da suka tabbata a Qur'ani akwai al mene ne ma'anar al na mai haƙuri to me kuma ma'anar as to me bambancin as da al mene ne bambanci me bambancin al da as Wa ware ya sani kun ci alhilm yana nufin haƙuri shine daga na aka samu alhali astabur daga astabur ne kun shi ma haƙuri to me bambanci ai ba zai su zama daidai haka ba dole akwai bambanci na juriya mana ko da ya sha wahala zai jure a to shi ne juriya mai to shi kuma a sabur ba haka ku fassara shi a ba haka bai kowanne da bambanci shi idan aka ce tsarar na yawwa a tsabar shi ne ka yi haƙurin da dama ba tabbacin kana da damar da za ka iya rama ba da cikin Allah ya saba na ko babu ka gani to yanzu waɗannan waɗanda suka aka aka shi filayen aka ba su aka ba su yana akan 1979 ba haka shi ne ake ce mai cikin Allah ya ta to kaga yanzu wannan in yi haƙuri a sunan shi saboda kenan bayan da zai shi za a ga sa cikin cikin Allah ya ta amma shi alhilmu shi ne kana da damar da za ka kamar yanzu kamarin sarkin kano ina fatan mun gane saboda haka fadawa sun taso kawai sai ce kudari shi wani shi ne alhinin yi ma abin da kana da damar da za ka yi waɗa-waɗa da mutum sai ka gane shi ina fatan mun gane wannan shi ake kira alhalim yana daga cikin sunayen allah subhanahu wataala alhamid akwai alhayyu akwai shi ne wanda ya tsaya da kansa kuma wasu ma suka tsaya da shi shine ma na alƙayyum shi tsaye yake da kansa ba wani ba a buƙatar taimakon kowa kuma duka mutane da aljanu da kowa da kowa a tsaye yake da shi shi sa ya zama babban suna ake yawan yin addu'a da su alhayyul qayyum al-qadir al akwai ar da arrahman da arrahim waɗannan suna guda uku dukkan su suna nuna Allah yana da tausayi menene bambanci tsakanin arrahman da arrahim za a ga suna yawan zuwa a gurare da yawa to menene bambanci tsakanin arrahman da kuma arrahim me bambancin da yake tsakanin su malaki ne ce arrahman shine mai rahama a duniya to me ma nan me ya kama a duniya me miyar rahama shi kuma arrahim shi ne wanda rahama su ta kebanci mummine a lahira wasu kuma suka ce a arrahman yana nufin arrahma a zakiya mana Rahama da latin fakku alillahi fi ayyuwa ita kuma arrahim shi ne rahama tsiliya, in aka ce a sifatin a ilmin akida ana nufin ana nufin a rahama wacce ta ta'allaku bi fila in Allah ya ga dama ya bai ga dama ba ya barka ina fatan mun gane ar-razzaq wannan kowa ya sani ar duk ayyukan kowa yana gani yana dako yana gani duk kowa abin da yake assalam as-sami'u a shakir da ashakur shakur fa inna Allah shakirun ali to shakura ina ta zo karama karanto mana ta zo amma karanto mana ta ƙarshen suratun ta gawo um, <laughs> karatu daga fatta kulla a fatta karatu mun kaɗan yi rufar za ka ci mutu فاتقوا الله استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون Ina تقرضوا الله قرضا ana nufin wanda za ka ba shi ɗan kaɗan shi kuma ya ba ka da yawa wani shi ne ma'anar shakur ka masa abu ɗan kaɗan ya ba ka da yawa kamar yadda suke cewa min na ƙafin shakur daga taguwa shakur mana wacce ta ci abinci ɗan kaɗan amma an ta ta shi ba da nono sai ta ba da nono mai yawa ina fatan mun gane akwai ashahi akwai asamad wanda shi ma asamad su ɗaya zo a ƙwar'ani kacal shi ne a wace sura me mana asamad me fasar asamad abin nufi da bukata wasu kuma suka ce mallajin falau abin da bai da ci baya cin abinci kaga Allah dama huwa yi tsimu wala yi tsamu yana cewa ma shi wanda yake ce da shi su Allah baya cin abinci al'alim al'aziz al'azim duk sunayen Allah ne da suka zo a ƙwa'ari al'afu al'alim al'aliyu sunan Allah ne me mana al'aliyu madauka yana nuna Allah yana ƙasa ko yana sama shi ne saboda haka da ya ce al'aliyu madaukaki yana nufin a can sama yake algaffa algafu duka biyan suna nuna ne yawan gafari alganiyu alfattahu alfattahu ko nawa zuwa ƙura'ani iya abin da nake tuna guri ɗaya ne alarma ina ne ina kama a suratul bai ne ko wa huwa fattahu ko ko no jan al-qadiru al yana nufin wanda ya rinjayi kowa kuma ya farko kowa ina fatan mun gane al القدير القريب وإذا سألت عبادي أني فإني قريب سوى ذلك الله يا فكس غريك يدا جيجيا نجوا القوي القهار الكبير الكريم الكرم كما تعاتبت ya gafarta ma al-latif al-mu'min al-muta'ali al-mutakabbir al-matin al-mujib ni amsa addu'a al-majid al-majidu wasu malamin sun ce sunan Allah ne wasu kuma suka ce ba sunan Allah bane idan ka karanta guri ɗaya zuwa a ƙwararri shi ma idan ka karanta wannan ayar ka ce zul'arshi almajidu sai zama almajidu sunan Allah ne amma idan ka ce zul'arshi almajidi sai zama almajidin tuffar al'arshi a sunan Allah ne so wanda kira a cikin sa ita ce ake aka fa karanta so inda ya kasa mai ruku'a to ya zama sufa Allah al muhir al-musawwir diyar da ta zama waɗannan shi ne ya ta mu shi ya ta giwa shi ya ta kowa yadda yake sanya gan shi al-muqtadir shi sai an ka kushe halittar mutum to kamar kayan aikin Allah ne a bisa wannan sunan na al-musawwir ina fatan mun gane al-muqtadir al-mufid al-maliku wannan duk suna ne da suke nuna Allah shi ya cancanta da mulki so ko a duniya Allah ne cikakken ne mulki saboda ne saboda duk wani mai mulki zai mutu shi kuma Allah baya mutuwa walillahi ne ya fi kamawati ina fatan mun gane sannan alajira ko shi kadai ne liman al-mulku al-yawma al-maula al-muhaimin an-nasir fa ni'ma al-maula al-wahid al-warith al-wasi' inna allaha wasi'un 'alim al-wadud me ma'ana al-wadud nasu a ce din mun fassara amma ba ta yi za mu zaɓi dai wasu daga cikin mufassara ne ma na alwaju me fassar alwaju na wanda ya sani a hannu me fassar alwaju na alwaju na mece mai nuna so ga bayansa ɓangare ne da fada alwaju shi ne wanda bayansa suke son shi kuma shi ma yake son bayansa alwakil hasbunallahu alwaliyu alwahab waɗannan kiyasu ne sunayen da suka tabbata a cikin alƙur'ani sai kuma guda goma sha bakwai waɗanda suka tabbata a sunna na farko akwai alkemi a wannan hadisi inna allaha jamilun yuhibbul jamal saboda haka aljamil yana daga cikin sunayen Allah amma kasancewarsa daga cikin sunayen da bayi suna iya siffantuwa da shi shi yasa ya halatta a cewa mutum abdul jamil za kuma iya ce mai jamil kawai ba sai an ta abdul ɗin ba ina fatan mun gane akwai aljawad shi ma wannan ya tabbata hadisi a wannan hadisi inna Allah jawabun karim me mana aljawab ne yawan kyauta akwai alhakam shi ma wannan ya tabbata a cikin hadisi a wannan hadisi wanda ya kawo cikakken hadisin da alhakam ya zo zan ba shi kyautar littafi akwai wani mutum da a nan sautar ya da ana ce masa abul haka sai ce me yasa ake ce masa abul haka sai ce idan mutane na suka yi saɓani to sukan zo waje na sai ne musu hukunci kuma kowa sai ya yarda da abin da ne sai a nan sautar mai ce masa inna Allah wa al-hakam wa ilayhi hukum Allah shine mai hukunci kuma izuwa gare shi hukunci yake tafiya saboda haka ba zai yi a kira ka da suna alhakan ba ba zai yi a kira ka da suna abul hakan ba kana da yaya ya ce ina da yaya abdullah da shurai ya ce waye babba ya ce shurai ya ce to fa anta abu shurai akwai alhayiyu shi ma wannan ya tabbata inna allah hayiyyun karimun Allah yana jin kunya rock shi ma wannan suna ne wanda ya tabbata cikin hadisi kun shi ma aya arrafiq inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa Allah ne kyautata ne yana ta kyautata wa yu'ti wa ala rifqi ma la yu'ti ala al-ulfi wa shidda ta ne tausasawa. yana bayarwa da abin da ba a bayarwa ta hanyar tsanani wani mai wa'azin za ka gan shi kamar iya wuta Allah ya halitta kullum ayoyin azaba yake jawowa kullum musamman da da aka yayin wa'azin turmi ko yaushe ayoyin azaba aka ji yana cewa ko wuta ta cika mai unguwa sai an saka shi ta tari <laughs> wani ne wa'azi kullum wa'azi su ke ba sau da kaga idan mai unguwa ya shiga wuta to wa yake magana ina kuma su daga ci ai suna ga fiddar fil asfali minan nan balle a zo kan gwamnoni su ba za ma a ji duriyar su ba kurmushewa ina ga suna jin ya gane to Allah mai tausasawa wani shi sa ya kira Kur'ani da masani idan Allah ya faɗi ayoyin azaba sai ya kawo ayoyin rahama ina fatan mun gane asubuhu. a ina ya zo? subuhun kudusun rabbul mala'ikatu war ruh at-tayyib a ina ya zo. a wannan guri wani ya ce da annabi sallallahu ya ce masa shugaba sai ce a at-tayyidu tabarakallah Allah shine a tayyib a shafi. shi ma zo a hadisi ne warkarwa ko Allahumma rabbil basit musibar basi ishi an ta shafi lashifa in lashifa ku shifa'un a ɗayibu wannan shi ma tabbata hadisi a ina inda za a tara, la ya ƙubaru alƙabidu albasitu a ina ya zo shi wanda ya kama wannan hadisi akwai kyauta akwai lokacin da farashi ya hauhawa a zamanin annabi sallallahu sai aka ce mai ya tako da farashi sai annabi sallallahu ya ce inna allaha huwa al-musairu al-qadidul basir Allah shine mai yalwatawa shine mai rikewa wa inni la arju an al-allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mablamatin idanin wa al-muqaddim al-mu'akhir al-muqaddimu al-mu'akkir wannan shi shi al-musi al-mu'i al-mannan dukkan su suna nuna yake Allah yake baiwa al-witur shi ma sunan Allah ya ai na yazo inna Allah inna Allah Allah maɗaukacin sarki wuturi ne kuma yana son wuce wannan shi ne fassar wani lahi asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa in kuka kalla duka wannan sunayen da muka jero guda 99 ba wani suna da yake a aiki aiki ku biha saboda haka idan za ku yi addu'a ku kira da su wazaru alladhina yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke ilhadi a sunan Allah menene ilhadi ilhadi a sunan Allah na ɗaya yana daga ciki ka ambaci Allah da sunan da bai ambaci kansa da shi ba ko kuma ka ɗaji sunan gunki daga sunan Allah kamar yanzu manata an ce daga almannan ne lata daga allahu ne al'uzza daga al'aziz ne to shi wanda yana daga cikin ilhaji yana daga cikin ilhaji ya zamanto cewa ka fassara shi da irin siffar da take irin siffar abin nan irin siffar ababen halitta shi ma wannan ilhaji yana da kyau mu sani cewa sunayen Allah subhanahu wataala idan aka faɗi suna to yana nuni akan sunan bil mutabaqa wa bil tadammum wa bil wa bil wa bil tarazu bil mutabaqa shine yana nuna Allah ya sabanta da wannan sunan bil tadammum yana nuna cewa Allah ya sabanta da wannan sunan sannan abin nan amfani bilozum ko bitalazum sunan yana iya nuni zuwa ga wata siffar ta daba wacce ba wannan ba sunan ne ya kunshe ta ba kamar yanzu misali idan aka ce da Allah al'alim ko al'alim bayan siffa ilimi wacce siffa za mu fahimta a cikin siffa al'alim bayan siffa ilimi sai wacce siffa za mu fahimta na a taji wannan ɗaji yana cikin ne, wata siffa za mu kai a siffa al'ali shi ma wanda ya fada min tara da tafiya amma dai zan ba su inganci a wannan al'ali yanzu idan aka ce mutum masani bayan da shirayayye ne zai mutum ya zama masani kuma matacce ne shi kaga al'alim tana dilala zuwa sifatul haya da kuma wasu daga cikin sufofin ina fatan mun gane wazarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun Allah zai saka musu da abin da suka kasance suna aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dace Allah zai ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah subhanahu wa ta’ala a baya ya ce akwai waɗanda ya tanaza saboda jihannama. Me ya sa ya tanaza su da jihannama saboda zuciyarsu ba ta da amfani. Ganin su a banza yake baya aikin da Allah ya harice shi da shi. Jinsu ma ba shi da wata fa’ida to sai a nan gurin Allah ya nuna cewa su mutanen nan ba duka suka taru suka zama ɗaya ba a da ba sa kan wancan tsarin shi ne yake wa mimman halakana daga cikin waɗanda muka halitta akwai ummatun akwai wasu al'ummomi wasu jama'a ya hadu da bilhaq suna shirya zuwa gaskiya wa bihi ya kuma sun zo hukunci ma da shi suke yin hukunci na malam والذين كذبوا بآياتنا فنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا ولن سكت أية آيوهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زامي مستتالا لامي كما سكت إندا بس زكابا كما يبدو أحديثي إن الله إن الله ليملي للظالمين hatta idza akhadahu lam yuflihu Allah yana yin talala ne kamar take ga azzalimi ta inda in Allah ya kama azzalimin ba zai kubce wa Allah ba wa umri lahum ina yi musu jinkiri inna kaidi matiyin makirci na mai karfi ne kuma suna Allah babu alkayi saboda Allah yana makirci ne ga wanda suke makirci saboda saboda haka waɗannan sifat ne waɗanda ba a tabbatar da su sai inda mukabala awalan ya tafakkaru awalan ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nabiyun mubin awalan ya tafakkaru wai su yanzu kurai shawa ba za su tunani ba su gane cewa ma bi sahibihim min jinna shi wannan abokin nasu muhammad sallallahu alaihi ba babu hauka a tattara da shi annabi sallallahu alaihi sallam ya kama tsaya a kan dutsen safa ya musu ya kira shawa ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi kabilunsu ɗaya bayan ɗaya ya yi musu wa'azi game da azabar Allah sai wani daga cikin sai ce inna sahibakum hada la majnun ai wannan fa wannan abokin na kuma aukaci ne shi Allah ya saukar da wannan ayin cewa lam yatafakkaru wa Wayanzu ba sa yi tunani su gane cewa ma da sahibi min jinna shi wannan abokin nasu ba mahaukaci ba ne in huwa illa nadirun shi ne gargaɗi ne mubinun kuma gargaɗin ma mabayi ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin al'ada ta mutanen da suka gabata su kira yana daga cikin al'ada su kira كاو النباوة دماغك شاف الشيء اللي سوت الزاوية على هاي الفرق كذلك كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم كما يتكبين فأولا وانا من الآفة تقول سورة فتسي متعنى فتسي مستاكر سهري أو كما وقت أولم ينزل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ولا خلق الله فبأي حديث بعده أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وينزو su waɗannan da suke karyata Allah subhanahu wa ta'ala ba za su kallo izuwa ga mulkin Allah ba mulkin Allah a cikin sammai da kasai ba za su kallo izuwa ga wannan ba ba za su yi wa mulkin Allah a sammai da kasai ba wa ma kalak Allah min shai da kuma abin da Allah ya halitta duk wani abu da ka gani Allah ne ya halicce shi yanzu iya wannan ba zai sa ka yi nazari ba ka duba girman Allah ka yadda kuma Allah ne ya cancanta ka bauta maka wa an asa an ya kuna a duka taro raba ajalun kuma babu mamaki ma ajalin da Allah ya ɗiba musu na mutuwa na barin duniya ya kusa ina fatan mun gane. Su wannan yana da gaskiya abubuwan da ya kamata mutum ya nazari wa'azi ne ga wanda ba su imani ba kuma hammuma har muma wa'azi ne gare mu cewa kowa a cikin mu yayi tunani ba mamaki ajalin sa ya kusa kamar yadda wani malamin mu a Saudiya yake cewa tunda mota mota da jirgin sama suka sai mutuwa kuje ta taba yanzu manyan mutane nawa ne suka rasu a katsina a cikin azumin nan kawai ko kwana hudu da suka wuce akwai ba ta na sabon university da wuraye azumin ya mutu to koyaushe ka dinka tunanin ka ya kusa Ta taubatu na samt akwai lokacin da ya taɓa kirgawa sai ya ga ya yi shekaru 60 sai ga cikin shekaru 60 akwai kwana da 21 da ɗari biyar kwana dubu ashirin da ɗaya da kwana ɗari biyar sai faɗi ya suma. ya ce yanzu idan ya zamanto cewa kullum zunubi ɗaya ya aikata to ya zai yi da zunubi dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar wadda daga cewa abin da nake mamaki shine in ga mutum ya kai shekara saba'in amma yana son juniya in aka ba su wani mulki ma ya dan wawo ruwa na hau lan ce ke jin ta mamakin hankalinsu ko dan shekaru na ba su kai nan ba ne amma dai a uzu layi ko da na kai lokacin ina fatan kun gane wallahi ina mamaki saboda ni gani na ke yi duk wanda ya haura sittin to lokacin mutuwar shi fa yi kawai bai mutu bane yana saboda yana cikin exceptional lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukan al'umma ta daga 60 ne zuwa 70 kuma ƴan kaɗan ne suke wuce haka kuma a reality ma haka ne a reality yanzu a ran ne zuwa da Allah na ce a cikin nan masallacin duka ba za a iya ciro min wanda suka hawa 70 mutum 20 ba in kuma sanawar 20 su daga hannu wanda suka haura 70 su daga hannu wanda suka haura saba'in a nan su daga hannu inda ya sun wuce saba'in yi ma zan musu kyauta zan ba kowa dubu ɗari a cikin Allah ba littafi ba ka gani ha to yanzu ga shi dai ko mutum goma an rasa an rasa mutum goma wanda suka haura saba'in to yanzu dan Allah sai an yi wa mutum wa'azi in ya wuce tsakin a ce ya kusa mutuwa ba da bukatar wa'azi to sai ka ga kamar da Dr. da biyu ke yan da Allah ya masa rama ya ce mutum ya tsufa ya yi house of rest ya yi gwamna amma ya haura sittin sai ce bari ya ƙara tsayawa ta nika saboda ne saboda son duniya kuma a lokacin kamata ya yi kawai ya koma gefe ya ta gifari, ko majalisa ma kai ya dinga zama saboda wa ana sa an ya kuna a duk ba a jirgin ina fatan mun gane so ka ga wannan reality ne cewa duk wanda ya haura cikin ya kusa mutuwa shi ya sa nan sautar ne ce a a'azara Allahu man balaga sittin duk wanda ya kai sittin Allah ya yi ki mai uzuri so da wuya ka ga mutum ya kai sittin ya haura sittin yana shiryayye kuma yin riba da wuya ka ga mutum banza ɗan shekara sittin kuma ya zama mutumin ke zai yi wuya inda a shara ne yanci aka zai karata fa biya ji hadisin ba da minon da wannan hadisi bayan alƙur'ani za su yi imani man yi zubirin lahu من يضلل الله فلا هادي له kuma ya طغيانهم kamar ruɗin ba ta fito ba sosai alama ta ta karanta ويذرهم في wata kai dama shi yasa nake ka maimaita man dalilin lahu fala hadiya la duk wanda Allah ya batar da shi to ba zai zama shirye ba waya zarhum fi tugyanihim amahun. Allah zai basu a cikin batansu suna bandan-bandan ina fatan mun gane insha Allah za mu taɓaita ne insha Allah kar a manta gobe mu da safe karfe goma zuwa kafin azama wadatar zuci da hanyoyin samun lakta ce wacce za ta ƙara wa duk wanda ya zo imanin in dai ka zo imanin ka sai ya ƙaru kuma sai ka rage san duniya dama a gurin muka tsaya to kuma sai ka rage san duniya in kuka zo kuka saurari laccar wadatar zuci da safe a wacce za ta rage wa mutum san duniya da yamma kuma sai mai magana a kan lahira ya tsaro na kanin sati a yanar birka ina fatan mun gane saboda a kaga sai a tashi cikin tsoron allah da kuma raurawar zuciya insha allah kuma muna ƙara sanarwa cewa yau an samu wasu wanda suka ƙara siyan wasu kofin aka raba to hanyar zuɓo ƙofa a buɗe take littafin dubu ɗaya ne kacal wanda yake so ya sayi wasu kofin don ya raba ba a buɗe take yau waɗanda suka zo sun haura mutum ɗari biyar amma ina ga kofi kusan hamsin kawai aka iya raba Allah ya ba mu da cewa insha Allah kada a manta wadatar zuci da hanyoyin samun ta lakta ce ta maza amma mata za su iya zuwa su tsaya a masallacin mata wanda yake so ya raba zamanin suleiman yana nan zai iya samun shi ko ya samu liman kuma za a riƙe amana kamar yadda mahalarta suka gani za a raba waɗanda suka zo daga farko eh, za su eh to ai suna zo rubuta suna za a ba wai kirga za a yi so in ka zo ka zauna a gaban su, ai za ka riga su kuma malam suleiman tun da an yi korafi idan ka zo fara rubuta suna ka fara rubuta suna goma saura minti ashirin ya yi haka? a haka za goma saura minti ashirin za ka fara rubuta insha Allah a minti ishirin ɗin zuwa minti talatin za ka to ziyara haka an yi adalci. to insha Allah ana maraba da wanda zai fara siyan kwafi saboda kowa ya samu bari mu ji tambaya ɗaya ko biyu na Abdurrahman ai wannan lamu shamsiya lamu lamu shamsiya ce ba ta fitowa ra tana daga cikin lamun tana daga cikin kalmomin da ba a furta lamun ta zo tare da su sai ta zama lamun shamsiya ba lamun samaniya na shi ne a rashid rashid bai inganta a matsayin suna allah in ka kula ba mu ba shi a sunayen da muka lissafa ba a rashi sai kula ba ne fi abdurrahman yana daga cikin suna wanda suka fi kowanne suna daraja yana daga cikin suna waɗanda suka fi kowanne suna daraja Allah ya ba mu da a ƙarshe akwai da suka tambayi memory card mai darasi sama da ɗari takwas wanda duk tafsirinmu na shekara shida da tafsirinmu na london na bara duk suna ciki wasu sun tambaya